إذ نجيناه وأهله أجمعين ka ambaci lokacin da muka kubutar da shi da iyalansa gaba ɗaya daga azabar da muka aiko wa mutanensa